إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله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 inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum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 hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara bakwai, wanda ya daidai da goma ga watan mai miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara shidda. ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin a targibuwar tarihi na imamul munziri rahimahullahu ta'ala in ba ku manta ba muna cikin kitabul adabi wa ghairihi na littafin muna cikin babi na biyu na wannan kitab babi mai kwadaitarwa dangane da kyakkyawan kyakkyawan ɗabi'u ko da kuma tsoratarwa daga munana to jiya mun tsaya hadisan abu huraira a ah, hadisin abu sa'alabat al-khushani ko yau da yadda Allah za mu tashi hadisin rafi ibn makis haka yake to ci gaba dai da kawo hadisai masu kwadaitarwa dangane da kyawawan ɗabi'u da kuma tsoratarwa daga miyagun ɗabi'u Allah ya kyautata mana ɗabi'un yace wa an rafi ibn makis wa kana mimman shahidal hudaybiyata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala husnul khuluqi nama'un wa su'ul khuluqi shu'umun wal birru ziyadatun fil umri wa sadaqatu tadfa'u mitatassu'i rawahu ahmad wa abu dawud وفي إسنادهما راو لم يسمى وبقية إسناده ثقات to ci gaba dai da kawo hadisai masu kwadaitarwa dangane da kyawawan dabi'u da kuma tsoratarwa daga munana yace an karɓi wannan hadisin ne daga Rafi'u dan Makis wani wuri a rubuta Makis wani wuri a rubuta Mukais mimun sai a yi mata damma an karɓi wannan hadisin daga rafi umnu makis daga rafi dan makis wane ne rafi umnu makis sai ya ce wa kana mimman shahidar hudaybiyata ya kasance cikin wayanda halarci hudaybiya menene hudaybiya eh wato hudaybiya sunan wuri ne nan bayan garin makka lokacin yana yana daga abin da ya raba hurumin makka da kuma inda ba hurumi ba to shekara ta shidda bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwanta sai ya yi mafarki cewa da shi da sahabbansa sun taimaka sun yi umra dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ya ce mafarki annabawa wahayi ne to shi ne da annabi ya faɗa musu ka ce to manzo Allah ya sai mu shirya mu tafi sai an ka shirya an ka kama hanya zuwa makka lokacin nan kuma ana tsanana ga yaki da mutanen makka an yi yakukuka masu yawa sun kashe an kashe musu to da annabi ya zo na bayan garin makka wurin da ake kira hudaybiya ta asalin hudaybiya rijiya ce to sai ya ce mu tsaya mu yada zango nan saboda kada mu shiga gare su taso mun su dauka yaki mun kasu mu yada zango nan sai a samu wani wanda zai zuwa ya gaya ma mutanen maka ba yaƙi mun ka zo mun zo ne saboda ibadar umra to abin da ya faru kenan sun ka yada zango nan hudaybiya to da sun ka yada zango wa zai tafi sai manzo Allah ce sayyidina Umar kan Khattab ya tafi sai ce manzo Allah ka san irin kiyaye da a tsakanina da mutanen makka kuma yanzu kusan a ce dangi na sun karmi anniyar karewa ba ni da wasu dangi masu yawa makka don haka abin da ka ba da shawara ga ɗan dangi na wanda an da dangi da yawa cikin garin makka ko saboda danginsa dole su raga mishi annabi ya ce wane ne sai ce Usman dan amfana, manzo Allah ya ce gaskiya ne to Usman shirya ka tafi ka faɗa musu ga munan mun zo amma ba yaki mun ka zo ba umra mun ka zo sai na Usman ya tashi ya tafi Makka ya bi gida-gida duk wani babba wanda ake sauraron maganar sai na osman ya bi ƙarshe sun ka buga hannu ga ƙasa sun ka ce ba su yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga musu gari ba to ƙarshe dai sai na Usman ya gurgurun sa sun ka kiya hatta kai ga dada sun ka kama turo wakilai a zo a tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to har abin ya zama sulhu shi ake kira sulhun hudaybiya wannan ya faru ne shekara ta shida bayan hijira muna tare to kafin a yi sulhun ganin irin yadda sayyidina Usman ya dade ya tafi Makka ya dade bai dawo ba sai shedan ya watsa wasu wasi cikin mutane cewa mutanen makka fa sun kashe mutanen makka sun kashe sayyidina usman to shine sai hankalin mutane na tashi Karshe domin manzon Allah ya natsar da su shi annabi ya san ba a kashe Usman ba yana da amma domin ya natsar da su sai ya ce musu a zo a yi mai mubaya'a in dai duk da yake ibada umra sun kula amma in sun kashe Usman to ba gudu babu ja da baya ta bakin wani dan siyasa yace takara babu gudu babu ja da baya to manzon Allah yace in dai sun kashe Uthman to lalle babu gudu babu ja da baya sai mun yake su to shine sai musulmi sun ka zo sun kai mu manzon Allah mubaya'a karkashin wata itaciya ta magariya ita ce Allah ya bada labarin mubaya'a cikin suratul fatih ba mun yi tafsirin suratul fatih ba Yadda yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta hata shajara hakika Allah ya yadda da mu'min nan nan suwa ne ne Allah ya kira mu'min ne nan? wayanda sun kai a da zuwa Allah suwa ne ne sun kai a da zuwa Allah sahabbai wajen sahabi mutum dubu da ɗari hudu. Allah ce duk ya yadda da su. If yi bayi unaka ta hata shajara lokacin da suke mu baya a da kai ƙarƙashin itaciyar nan. shi yasa ake kiranta bai'atul ridwan mubai'a wata an samu yarda Allah duk wanda ya halarci mubai'an na in bancin mutum guda to duk Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da su muna tare to ƙarshe dai shiga garin bai ba ayi umra ƙarshe sai abu ya zama sulu su turo wannan wakili ya koma musu da jawabi a turo wannan dada har dai daga ƙarshe sun ka turu wani nan da ake kira sahil ibn amr to da tsinka ne manzo Allah cewa ne ne wancan an kace sahil ibn amr ne yace insha Allah da Allah zai so ka al'amarin to karshe yazo an kai sulhu duk da yake ga zahirin sulhun da an kai akwai ƙaruwa bayyananne wadda wadda an kawa annabi amma dai annabi saboda zaman lafiya yace babu komai a basu da Allah to shi ne wannan faruwa ita ce ta zan biya samun nasara gare su muna tare to wannan mubaya'ar ita ce ake kira abin ga mm, sulhun wannan sulhu da an kai shi ake kira sulhun hudaybiya to sai ya ce an karɓi wannan hadisin ne daga Rafi ibn Makith wa kana mimman shahidul hudaybiya ya kasance cikin waɗanda na halarci sulhun hudaybiya kenan yana cikin waɗanda Allah ya ba certificate cewa Allah ya yarda da su muna tare radiyallahu anhu to menene hikimar mai wannan ta'arifi cewa wa kana mimman shahidul hudaybiyata ya nuna ashe wannan sahabin sahabi ne amma ba mashahuri ba kamar in an kawo sunan wani sai a ce wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna ba mashahuri bane yanzu in ka kawo sunan sayyidina abubakar ko umar ko usman ko ali ko abu huraira akwai bukatar sai ka ce wa kanin min ashabin nabi ta ba saboda shahara su ta bayyana to shi wannan sahabin sahabi ne amma bai cikin mashahurai don haka dole sai an yi introducing dinai sai ya ce wa kanin min man hudaybiyata shi wannan rafi ibn makir ya zan cikin wayannan halarci Hudaybiya radiyallahu anhu yadda Allah bata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah bata gare shi ya ce husnul khuluqi namaqun kyawawan dabi'u karuwa ne nama'un da ma'anar ziyada az-ziyada kyakkyawan ɗabi'u ƙaruwa ne ƙaruwa ga me ƙaruwa ga alkhairi ƙaruwa ga albarka ƙaruwa ga duk wani abu da wanda abu mai kyawu muna tare sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce husnul khuluqi kyakkyawan ɗabi'u nama'un ƙaruwa ne ga albarka masu su koko ga alkhairi Wasu su'ul kamar yadda kuma miyagun dabi'u su kuma shi'umun su ko rashin albarka ne shi ne shi'umci kishi albarka yadda kyawawan ɗabi'u suke ƙaruwa ga albarka to haka kuma miyagun ɗabi'u suke shi'umci ma'ana rashin albarka wal ayyuka na ɗa'a ziyadatun fil'umar su kuma ƙaruwa ne ga rayuwa in mutum yana ayyuka na ɗa'a ga ubangiji za a ƙara mai rayuwa ƙarin rayuwa ya fi kashe biyu ko dai a ƙara maka shekaru ko kwanaki bisa ga waɗanda an ka rubuto ba ana ƙari ko ba a ƙari ana ƙari ko a ƙara maka bisa ga abin da an ka rubuto ba ko kuma a'a waɗannan da an ka rubuto ba na asali a sa musu albarka muna tare to duk wannan yana da cikin ƙari na rayuwa shi ne sai hadisi ya ce wal birru ayyuka na ɗa'a, ziyaratun fil umr su kuma ƙari ne ga albarkar rayuwa wa sadaqatu ita kuma sadaka ka ɗebi wani abu cikin aljihunka kuɗi ko abinci ko sutura ko duk dai abin da ka san wanda da bukata ka bashi sadaka fi sabilillahi ita kuma sadaka ta dafaku mita tasu tun kuɗi mummunar mutuwa muguyan mutuwa Allah ya tsare mu daga mugunyar mutuwa ce kayawa da kai yayi muguyan mutuwa to daga cikin abin da ke kariya ga mutum yayi muguyan mutuwa sadaka duk mai sadaka ba zai muguyan mutuwa ba muna tare <clears throat> yace rawahu Ahmad Imam Ahmad ya rubuta wannan hadisin cikin littafin sa Al-Musnad wa Abu Dawud da Imam Abu Dawud cikin sunan ɗinsa bi tsarin sun zo da shi a takaice sun zo da shi in short wa fi ma sai dai cikin isnadin su waɗannan malaman da Imam Ahmad da Imam Abu Dawud rawin lam yusamma akwai wani marwaci wanda ba a ambata ba kaga ya nuna akwai majhuli kenan cikin isnadin ko wa baqiyatu isnadihi da kato amma in bancin wannan majhuli to sauran rijalul isnadi wayannan duk abin tattu kun ji wannan ko to to duk da yake dai ai ya riga ya yi disqualify ɗin hadisin tun da yace cikin isnadin su malamman da isnadin da Imam Ahmad ya kawo da isnadin da Imam Abu Dawud ya kawo duka akwai wani marwaici wanda ba a ambata ba kenan akwai majhuli kaga illa ta farko ta hadisin kenan sannan illa ta biyu kuma cikin isnadin bancin majhulin da a ciki akwai wani da ake kira Usman ibn Zufar ad-Dimashqi Usman dan Zufar ad shi ma majhuli ne muna tare kaga kaga an samu majhule guda nawa kenan an samu majahil guda biyu cikin isnad to akan su an kace wannan hadisi ya hadisi ne da ifi Allah ya kara ma annabi da alaihi amma da ya inganta kun ga yana nuna muna falalar kyawawan dabi me falalar da wannan hadisin ya nuna cikin ɗabi'u yace manzon Allah ya ce husnul khuluqi da ma'u kyawawan ɗabi'u ƙaruwa ne ga albarkan mutum ko ƙaruwa ne ga alkhairin mutum muna tare sai hadisi na gaba yace warwaya an jabirin radiyallahu anhu qala rabu da shi can bara gyara ƙila ya rasulallah mashumu ƙala su'ul khuluqi rawahu ɗabraniyu fil awsat to shi ma wannan hadisin sai ya buɗa shi da ruwaya don ya nuna ma yana da illa yace an ruwaito wannan hadisin ne daga Jabir ɗan Abdullahi yadda Allah tabbata gare su ƙala shi Jabir ya ce ƙila an ce ya Rasulullah ya manzo Allah mashi'u menene shi'umci shu'umi eh, shu'umci menene shu'umci da Hausa ya za don eh ami to yayi amma da abin da yafi shu'umci shine rashin albarka rashin albarka don kaga ai kishiyar nama'un ce nama'un albarka kaga rashin kishiyar da rashin albarka wanda rashin kunya ai bangare ne na rashin albarka to yace Jabir yace an tambaye manzon Allah an kace ya Rasulullah mashu menene shi'umci kalmar shi'umci ai ta koma bahaushiya kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace su'ul khuluq miyagun dabi'u su da shi'umci menene abubuwa na rashin albarka ya Rasulullah sai yace miyagun dabi'u kaga duk abin da ya shigo cikin mugun dabi'a to rashin albarka ne Allah ya tsare mu daga rashin albarka sai ya ce rawahu dabrani fil awsat imam dabrani ya rawaito wannan hadisin cikin littafin sama jamal awsat to imam al-munziri ya yi ishara game da rauni, hadisi ya ce ruwaya haka yake wannan hadisi hadisi ne da ifi cikin isnadinsa sa akwai wani nan da ake kira fadl ibn isa ar-raqashi fadalu dan isa ar-raqashi wannan fadalu da ifi ne kuma malaman hadisi to akan sa an kace wannan shi ma da ifi Duk abin da ya rage mana zuwa ƙarshen babin ga duk da ifai to Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci yace warawa fiha aidan min hadith Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi ash su'ul khuluq warawa fiha aidan ya sake ruwaito shi ciki nai war ruwaito cikin cikin mi kaga imamu Dabrani ba shi ya ruwaito ba dazu cikin littafin sa mujamul awsat to shine warawa fa haɓin dinnan lamirin nan sai koma ga imamu Dabrani, don shine a karau maskure imamu dabrani ya ya ruwaito wannan hadisin fihi cikin littafin dazu mujamul awsat aidan min hadisi Aisha daga hadisin Aisha radiyallahu anha yadda Allah tabbata gare ta qalat Aisha ta ce zada zuwa hadisin wane hadisin Jabir ne to ya sake wa shi imamu Tabrani cikin littafin sa Mujmal Awsat amma wannan daga hadisin Aisha yadda Allah ta bata gari ta Aisha ta ce Ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gari shi ya ce ashu'umu shuumu abinda ash su su'ul khuluq miyagun dabi'u Shi'umci da hausa ne rashin albarka abinda an rashin albarka shine miyagun ɗabi'u muna tare to Allah ya tsare mu daga rashin albarka shi ma wannan hadisi da ifi ne shi ko menene illarsa yana da illoli guda biyu na farko shi tabi'in da ya ce ya karɓo daga aisha ana kira nai eh, damratu ibn habib damra ibn habib shi ne tabi'in da ya karbo daga aisha shi yace ya karbo daga aisha to abin da ya tabbata shine damra bai riski aisha ba tsakanin mutuwarsu akwai shekara kusan 73 don haka bai riski aisha ba kaga akwai inkita'i tsakanin shi tabi'in da aisha muna tare sannan illa ta biyu cikin isnada akwai wani da ake kira abubakar ibn abi maryam abubakar ɗan abu maryam shi kuma da ifi ne gun Malam mahadis da ifi ne to akan waɗannan illolin guda biyu an ka ce wannan riwaya ta biyu da imamu dabrani ya kawo daga hadisin aisha shi ma da ifi ne Allah ya ƙara ma annabi na alaihi sai na gaba ya ce wani ruwai an aisha ta radiyallahu anha annin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙana ma min shay'in illa lahu tawbatun illa sahiba su'il khuluq fa innahu la yatubu min dhanbin illa ada fi sharrin minhu subhanallahi rawahu at-tabrani fi as wal azbahani yace warwaya an Aisha sai ya bude shi da siga ta tamrini don yayi ba isharar cewa jinsin yana da illa kuma illa ba wanda ba ta gyaruwa yace an ruwaito wannan hadisin daga nana Aisha radiyallahu anha yadda Allah tabbata gare ta annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala ita kuma Aisha ta karbo daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi annabi ya ce ma min shay'in ba wani abu illa lahu tawbatun face yana da tuba duk zunubin da ka sa ana yi duniya to yana da tuba in ka tuba na Allah na karba tubarka illa sahiba su ilhulki in bancin abincin miyagun ɗabi'u shi ka mai miyagun ɗabi'u ko ya tuba tuba ta da walakin fa innahu shi kan mai miyagun ɗabi'u la ya tuba min zambin ba zai taɓa tuba daga zunubi ba illa adafi sharrin minu face ya koma cikin wani zunubi wanda ya fi sharri daga wanda ya tuba gare shi subhanallah ta gani ba ce an kawai in ya tuba a karɓar tubarsa ba a in ya tuba wa man taba fa innahu tuba ila Allah mataba duk wanda ya tuba Allah na karɓar tubarsa amma wanda ya saba da miyagun ɗabi'u to abinda da yasa tubarsa ba ta da wata fa'ida ko da ya tuba daga wani zunubi gobe kana gani na ya aikata wani wanda ya wancan shari ya ce rawahu ɗabrani fi sagir imamu ɗabrani ya rawaito cikin littafin sama wajen musagir wal azbihani da imamu al azbihani shi ko cikin wani littafi na shi at-targhib wat-tarhib ma dalla to wannan hadisi hadisi ne maudu'i me ma'anar hadisin hadisi maudu'i hadisin ƙarya makareci ya kirkiro shi akwai wani nan da ake kira ibn jami'in huwa rajulun kazzabun amru dan jami makareci ne kuma ƙarya ga abin da ya shafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma ƙarya ga maganganun duniya ba to akan haka an kace wannan hadisi hadisi ne maudu'i Allah ya tsare mu daga hadisi mawdu wa fi riwayatin lil azhani an rajulin min ahli al jazira lam yusammihi an maimuna maharana qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma min dhanbin Adamu inda Allah azza wa jalla min su'il khuluq wa dhalika anna sahibahu la yakhruju min dhanbin illa wa qafi dhanbin wa hadha mursal yace wa fi riwayatil lil azhani cikin wata riwaya dai ta hadisin da ya gabata wanda riwaya imam al azhani ya fitar da cikin littafin sa targhib wa tarhib an rajulin min ahli al jazira wanda yake shi azhani ya karbo daga wani mutum cikin mutanen al jazira kaga lam yusanni wanda bai ambaci mutumin ba kaga wani iri kenan majhuli ma An amma maimunam da maharana shi kuma wannan majahulin tabi'i shi ya karɓo daga sahabi maimun ɗan mahara maimun da mahara sahabi ne yadda Allah tabbata gare shi ƙala shi wannan sahabin maimun ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ce ma min zambin babu wani zunubi a azama inda Allah azza wa jalla mafi girma wurin Allah mai girma da buwaya min su ilhuli kamar miyagun ɗabi'u ba zunubin da ya fi miyagun ɗabi'u muni Allah ya tsare mu daga miyagun ɗabi'u kamar mai tambaya tambaya don mi sai hadisi ya ci gaba ya ce wa zalika wannan ko anna sahibahu cewa shi mai miyagun ɗabi'u la ya kharju min dhanbin bai taɓa fita daga wani zunubi illa wa kafi zambin faci ya auka cikin wani yana ƙarya ariya ba cikin ba cikin miyagun zunubai ba to sai an kai mai nasiha ya kamata ka yi tsoron Allah kamar ƙarya yace to Allah na tuba daga ƙarya gobe kana iskan mai yana hasada ma'ana da duk wanda ya saba da miyagun ɗabi'u to sai da shirya ta Allah Allah ka raba mu da miyagun ɗabi'u shine yace wa zalika anna sahibahu la yakharju min dhanbi illa wa kafi dhanbi wanda ya saba da miyagun ma abuci miyagun ɗabi'u ba zai taɓa fita daga wani zulubi ba ce ya afka cikin wani wa hada mursal sai imamul imamul ya yace wannan hadisi hadisi ne mursal to to me ma'anar mursal ya nuna maimunan da maharani kenan ba sahabi bane tabi'i ne muna tare kaga sai ya soke hadisin da irsali amma wannan ai karamar suka ce akwai abin da ya fi irsali girma an ce wannan hadisi hadisin ƙarya ne shi ma irin na tsatsu wani makareci ya kirkiro shi wani da ake kira marwan ibn salim aljazari marwan dan salim aljazari wanda makeri ne me yake kerawa ba sarka da yan kunna ba a hadisan manzo Allah yake kerawa dan haka makeri ne na kwarai to wannan kuma yana da a kirkirin da yake Allah ya tsare mu daga daga kira makera don haka a kai ne an ka ce wannan hadisi hadisi ne maudu'i Allah ya kara ma annabi tsira da aminci sai hadisin mu na karshe cikin wannan babi mai faɗaitarwa dangane da kyawawan dabi'u yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yad'u yaqulu allahumma inni a'udhu bika min ash-shiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi rawahu abu dawuda wannan hadisin mu na ƙarshe cikin wannan babin an karɓo shi daga Abu hurera yadda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana ya dabu cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana addu'a ya ƙulu yana cewa cikin addu'ar yana cewa Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsarin ka mini shiqaqi daga sabawa ashiqaq saɓani. Allah ka Allah ina neman tsarin ka daga saɓani. Saɓa ma me saɓa ma gaskiya ga abu ka san gaskiya ne amma shi ɗan ya saka kai ta lalace ka saɓa mai da gangan Allah ina neman tsarin ka daga Saɓa ma gaskiya kamar yadda Allah ke cewa farko farkon suratul sad yace sad wal qur'ani bizikr sai ce balil na kafaru fi izzatin wa shiqaq na kafaru wadanda na kafirta fi izzatin suna cikin izza me izza Da kaburi suna cikin girman kai wa shiqaqin da kuma saba ma gaskiya duk abinda suka yi sun dusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne Qur'ani gaskiya ne addinin musulunci gaskiya amma da gangan suke saba to ya Allah ina neman tsarinka mina aiki daga saba ma gaskiya kaga in mutum ya saba ma gaskiya in ma da gangan yayi ai sai ya zama kafi. ko Allah ya tsare mu Wanne faki kuma ina neman tsarinka daga munafunci ya Allah malamai sun kace munafunci ya su kashi biyu babu na kwarai akwai nifaqul i'tiqadi sannan akwai nifaqul amali nifaqul i'tiqadi munafunci da i'tiqadi irin munafincin su Abu Jahal eh, eh, irin munafincin su dan Ubayy Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul eh ka bayyana sabanin abin da ka kudurce cikin zuciyarka na i'tiqadi ka gani eh, yaya Allah ke cewa game da munafukai yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wai za ka lau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una munafikai in sun ka hadu da mu'minai sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sai amanna ai mun yi muna tare da ku ai mun yi imani wai za ka lau amma in sun ka wofinta ila shayatinihim zuwa ga shaydanun zuwa ne ne shaydanun nan mayagun mallaman yahudu kaga duk inda mugun malami yake to shedani Allah ya kira shi in sun ka da zuwa ga miyagun malamansu alu sai su ce inna ma aku muna tare da ku to ai da mun gane ku tare da musulmi sai inna ma ta zuna ai mu masu izgili ne kawai gare su ai izgili ɗaya muka musu amma ba mu yadda da abin to kaga irin wannan munafunci na shi ne nifaqul i'tiqadi shi wanda a dauke da shi wannan kafiri ne muna tare magana kalamun wahid kafiri ne munafunci na i'tiqadi sai muna annifaqul amali munafunci na aiki eh munafunci na aiki menene munafunci na aiki ga ayyuka nan miyagu cikin musulunci waɗanda manzon Allah ya ce ayyuka ne na munafunci misali hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa salafun eh man kunna fihi kana munafiqan khalisan koko arba'un man kunna fihi kana munafukan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaqi hatta yada'aha abu dabi'u guda hudu annabi ce duk wanda suka kasance gare ya kasance munafiki tataccen munafiki tatacce ba ba kudin ranke ranke ba tataccen munafiki dabi'u hudu duk wanda ya haɗe su ya zan tataccen munafiki wa man kana fi khazlatun min duk wanda dabi'a guda daga cikin hudun nan suka kasance gare kana fi khazlatun min nafaqi dabi'a ta munafunci ta kasance gare hatta ya da asiya batta to da me da me da me yace na farko dabi'a ta farko in yayi magana ya kariya kaga kariya dabi'a ce ta munafukai muna tare in yayi alƙawari ya saba saba alƙawari dabi'a ce ta munafukai na uku in an bashi amana ya ci amana Wai zai idza na khana yan an ka amince mai ya ci amana cin amana cin amana zama cin amanar da an ka baka dabi'a ce ta munafukai sannan ta hudu wa idza khasama fajara in yayi husuma fada ya gamma tsakanin da kai da shi sai ya wuce gona da iri wurin cin mutunci to duk wanda ke haka nan yana da dabi'a ta munafukai sai in ya bai wanda ya game kammala waɗannan annabi ce ya zan munafiki wani irin munafiki munafiki na aiki nafaqul amali wanda yake shi wannan nau'in munafunci bai fitar da mutum daga addini gaba ɗaya amma kuma duk wata yana da kasani ya fi girma ya fi girman laifi muna tare to duk nau'in munafuncin guda biyu annabi yana neman tsari gare su Allahumma inni a'udhu bika min shiqaqi ya Allah ina neman tsarin ka daga saba ma gaskiya Wannan nifaqi da kuma ina neman tsarin ka daga munafunci munafunci na itikadi ka kudur ka ka bayyanar da abin da as da abin da kudur ta cikin zuciya na na imani sannan da kuma ayyuka na munafunci ƙarya saba alƙawari cin amana da wuce gona da iri wurin wurin husuma wasu il akhlaqi da kuma miyagun ɗabi'u shi ma irin wannan malamai ke ce ma adaful am alal khas yan an ka ce su khuluqi miyagun ɗabi'u aiki guda ne duk abin da ya saba ma addini kaga ku saba ma gaskiya tana cikin miyagun ɗabi'u ko bar ciki tana ciki hakan ga munafunci da na itikadi da na aiki yana cikin miyagun ɗabi'u ko bai ciki to bayan annabi ya ambace su saboda girman su sai ya zo yayi umumi waɗannan kaga duk abin bangare ne na miyagun ɗabi'u sai ya zo ya ga ya ce wa su il aqlan da sauran duk sauran miyagun dabi'u duk Allah yana neman ka tsari da gare su Ya yace rawahu Abu dawo da wannan sa'i imamu Abu dawo da ya rawaito shi da imamu na sai Sai dai wannan hadisin hadisi ne da ifi shi ma me illasa cikin isnadin akwai wani nan da ake kira Dubara tumna Abdullah ibn abdus Sulaik Dubara Dubara yake dadon ce dubarat ibn abdullah ibn abi sulaik shi kuma majhuli ne cikin isnadin akwai majhuli to aka haka an ce hadisi ne da yake kaga wannan shine karshen babi mai mai kwadaitar wannan gane da kyawawan take Allah ya Allah ya karfi na da aminci ga Allah shi kuma Imam al-Munziri da ya rubuta mana littafin kamar an gaji sai Allah ya saka mai da aljanna ayan 'yan muku da muka karanta Allah shi babu kwa aiki jama'a dangane da waɗannan hadisan da Malam ya kawo cikin wannan babi mun samu fa'ida ko ba mu samu ba to me fa'idar da mun ka samu ashe addinin gaba ɗaya ne na musulunci ba abinda ashe illa kyawawan ɗabi'u gaba ɗayan addini kyawawan ɗabi'u ne don me da ce haka saboda duk abinda addini ya zo da shi wanda addini ya yarda da shi to ya shigo cikin kyawawan ɗabi'u sannan duk abin da addini bai yadda da shi ba ya yi suka game da shi na magana ne ko na aiki ko na ɗabi'a ko na sifa to wannan ya shiga cikin miyagun ɗari don haka babu abin da addinin musulunci ba addini ne wanda yake tsirara ba a addini ne wanda an ka lullube da ayyuka kamar yadda na karanta jiya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa qul li'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ka ce musu ya manzon Allah ka ce ku te ku yi aiki musulunci aiki ne ba zancin baki bane kawai muna tare ku te ku yi aiki duk abin da kuka karanta cikin addini na ayi ku te ku yi wanda an ka ce ku bari ku bari kaga shine ma'anar wa kulli imalu ka ce musu ku tafi ku yi aiki fa sayyarallahu amanakum da sannan Allah zai ga aikin ku wa rasuluhu da manzo ne wal mu'minu da sauran mu'minai kaga ashe wannan aya tana nuna mana musulunci ba yau maganganun baki ba aiki to yanzu alamar cewa mun karanta waɗannan hadisan mun yadda da su shi ne a ga canji daga ɗabi'un muna tare duk wanda adda wata mugunyar ɗabi'a can da wuri to Allah ya sa waɗannan hadisan ya zan gyara gare shi a yi ƙoƙari a gyara a kyautar ɗabi'u musulunci annabi na yi mamaki bai kawo wani hadisi ba shi ma hadisi ne sahihi ko hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma bu'istu li utammima al akhlaq kawai inna ma adatu hasrin inna ma abin zani kawai bu'istu an aiko da ne an aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama don me yace li utammima domin in cika al akhlaq kyawawan kaga yanzu ashe abin ma ya wuce shi me an ma'ana an aiko ni don in cika suwa sun ka fara annabawa ashe ya nuna duk annabawan da Allah ya aiko ya aiko su ne da abu guda da makarimul akhlaq muna tare da bakin annabi adam har zuwa ga annabi Isa alaihi salam duk annabawa da manzanni da kasa Allah ya aiko ya aiko su ne domin su karanta da al'ummar su makarimul akhlaq sannan su tsoratar da su daga sayyul akhlaq to sai annabi ya ce ni da na zo da ƙarshe an aiko da ne kawai don in da cikawa kamar misali mutum da ya gina gida kamar masallacin nan an gina sai an ka ba wurin bulo guda ba da cikawa ba sai manzon Allah ya zo ya ɗauki bulo ɗin nan ya cika ya shahi kaga shi ke nan ɗaki ya ba, to abinda manzon Allah ya ke ayyukan da annaba da manzanni sun kai duka abinda ake kira su makarimul akhlaq to na zo don in yi da cika su shi ne ma'ana inna ma bu isu li min makarimul akhlaq an aiko ne ne kawai domin in zo in cika makarimul akhlaq don haka ai, kokari ya kuje ba duk wanda ya san yana bisa ga wata tabi'a wadda ba ta da kyau wata sabam shari'a to ai kokari a tuba ba a makara ba ko mun makara ba makara ba don me da an kace ba makara ba saboda kofar tuba buɗe take in kuna tuna karatunmu na riyadu salihin mun yi hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kofar tuba buɗe take kullum garin Allah ya waye Allah tabaraka wa ta'ala yana shimfida hannuwansa saboda waɗanda waɗanda da yi ba daidai ba cikin dare sai ya ce ku tuba sai in karbi tuba haka in dare yayi Allah na shimfida hannuwansa saboda waɗanda na yi ba daidai ba da rana ina masu tuba ku tuba in karbi annabi ya ce Allah ba zai ba an san tuba ga bayansa ba sai ran da rana ta fito da yamma ta yau gabas ba akwai ranar da rana za ta bullowa da yamma ba kaga yau dai ba ta bullo ba kuma na hata ko gobe ba ta bullowa da yamma to duk abin da ka san kana yi na laifi in ka tuba gabanin rana ta bullo da yamma ta kai ta yau gabas to Allah na amsa tuba ko kuma gabanin kai mai laifin a jawo rayuwarka ta kawo ga makogaro Yan an ka jawo rayuwa ta kogaro, makogaro to nan kuka ce ka tuba wannan ka makara muna ta amma duk halin da ka shiga kaddara mutum zina yake sai ya tsufa ko kuma aids ciwon aids ya kan kammai gashi nan ya bayyana bayyana ga jikinsa kowa ya san aids gare shi yanzu akwai wata mace komi komi lalacewa ta ko bai yarda da shi to ya shiga cikin wannan hali kaga ya tashi da aiki sai ya ce Allah na tuba Allah na karɓar tuba ta cikin wannan hali ko bai karɓa Allah yana karɓa muna tare duk ibadar da duk sakon Allah da haka in dai abubuwa biyu ɗaya ka hada a karɓi tubarka na farko a jawo rayuwar ka mala'ikin mutuwa ya jawo rayuwa ta kawo nan ga mako ko da nan ƙasar makogar ta kawo kacce ka tuba ana karɓa sai ta kawo nan ga makogar daga makogar ba sai suwa ba to ran da duk an ka jawo rayuwarka ka kawo wannan ko ka ce ka tubu wannan ka ba karba a karba na biyu kuma ran da duk rana ta fito da yamma ta yau ko ka ce ka tuba an kulle kofar tuba Allah ya shirye da mu don haka duk abin da kun ka san muna yi wanda baya da kyau ƙarya da hasada da keta ga musulmi dan uwanka kai har wanda ba musulmi ba wanda an kai da kake ta da jiyewa Allah ya wa wani wata ni'ima ni'imar nan ta addini ce ko ta duniya ka gure ana yi ko ba a yi wadanda wala duba da ɗabi'un ƙwarai bane. abin da ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama magana yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku bai zama mai imani sai ya so ma dan uwansa duk abin da yake so ma kansa na alkhairi don haka abin nan da dan uwanka ya samu wanda zaka godewa ka ji ciyo da kai ka same shi zaka ji daɗi ko ba zaka ji daɗi ba to annabi ya ce imanin ka bai ba zai cika ba za ka zan mai cikakki imani sai ya zan kaso ma ɗan uwanka da abin da ke so na alheri amma ɗan uwanka ya samu abu ka gure kaga kaga wannan ba daidai ba ne ga sunan da rashin kunya rashin mutunci rashin imani ma duk ga sunan ba hannun makafi mun kai musulmi da addinin su na musulunci ya zo musu da kyawawan ɗabi'u sai sun ka bari sun ka siffanta da miyagun ɗabi'u su kuma kafin rai, da babu wata ɗabi'a da addinin su ya karanta da su ita kwarai su koyo su da siffanta da ɗabi'u na musulunci a gaba hannun makafin da aka yi babu amana yau amana ta yi karanci eh saboda rashin amana daidai da agogon masallaci sai a yi mai bagula wai me hikima sa agogon masallaci cikin bagula saboda in ka bashi da wani na wucewa da shi ya sai suwa da kashe ta ya sha daga ya sha ta sai daga dama abinci ya sai da dama dama ta amma irin masu ɗaukar kayan masallaci duk ɗan shaye-shaye ne mafi yawa duk takalmin da ka dubu biyar kan bashi kowa masallaci ko da aka sallaba ka iska mai an ɗauki jama'a masallaci babu aminci to idan aminci yake kuma eh, mun yi makwabci nan yana ba mu labari ya yi karatu ingila yace bature kamar ranar juma'a in bai sun ya fito garka cikin weekend kowa yana da wani ɗan kwando na sa kayayyaki kofar gidansa yace kamar ran juma'a da yamma misali in gobe asibi bai sun ya fito in yana da abin da ya kaso kamar yana da bukatar burodi na karin kumallo yana da bukatar jarida ta karatu yana da duk abin da ya kaso sai ya samu takarda sai ya rubuta burodi guda biyu naira ɗari biyar ko kaga naira dubu kenan jaridar new nigeria yana da bukatar guda yana da bukatar punch guda yana da bukatar gaskiya ta fi kobo guda ko waccan su nawa nawa take ko ba karatun jarida sai ya rubuta kuɗin kowace karshe duk dai abin da yake bukata sai ya rubuta ya yi totalin sun kama dubu goma sha kaza da ɗari kaza sai ya ɗauku takardar nan da ya rubuta da kuɗin nan dubu goma sai ya sa cikin kwandon nan kwandon ba rufi gare shi ba sai ya sa kawai kwandon kofar gida da ce shi gobe in mai sai da burodi ya biyo sai ya ɗauki takardar sai ga ana son burodi biyu sai ya dauki burodi biyu ya sa ya ɗauki naira ce dubu ya wuce ba saurana yau ko cikin masallaci ka ba kuɗin ka ai ka san baka da su ko dawowa bi ɗansu baka yi don ka san baka da su eh? <laughs> wani ne suke almajiran nan masu bara in sha mutane ka don Allah jama'a taimaka mai da abin da ya sai abinci taimaka mai da abin da ya sai abinci a shi wayanin cikin kunkuru ne a kojin dubu talatin da wani abu kuɗi shi kenan sai lalura ta kama shi saboda saboda rashin rabo sai ya cire wando ne sai ya ajiye cikin masallaci ya ce yau lalura ko da wani ya to ya iska ma wando ya taje wando ya ji nauyi ya sa hannu ya zare kuɗin sai ya fasa sallah ta ya ta ya ji mai wando ya gama lalura da ko da ya wani, wando babu nauyi ya lalaba ya lalaba babu kuɗin nan sai yau haron la zo masallaci ya zanna da an ka taro wurin sallah ana sallah wa sallah mai jama'a don Allah don Allah wanda ya ga kuɗi na dubu talatin da bakwai ba kai da ɗazu ka cewa ce maka mana abin da kace abinci ba sai ce ai sattu an kai yobe da can kawai wasu <laughs> kaga cikin mazalaci an yi sata hmm? gani to Allah ya shirya da mu babu aminci babu aminci musamman ga abin da ya shaye dukiya duk wanda ya shiga gaba gari ka ya shiga gaba sai ta yana dariya ya cuce ka zan kan zai cuta ba tunda zai biya ko ba zai biya ba zai biya indai ba ka yafe mishi ba to Allah ya shiryar da mu sai a tahi tsaye kuma da addu'a Allah ka kyautata mana dabi'u akwai sauran lokaci ko to sai babi na gaba babi na uku cikin kitabul adab yace at-targhib fi rifqi wal anati wal hilm babin mu babi ne mai kwadaitarwa dangane da abubuwa guda uku at-targhibu fi rizqi kwadaitarwa dangane da yin sauki shine ar-rizqu sauki menene kishi ya sauki tsanani yawa ka zan mai sauki mai saukin hali mai saukin al'amari mai saukin mu'amala muna tare kada ka zan mai tsanani da komai sai ka sa tsanani ka yi sauƙi ga duk mu'amalar da kamar wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke wa in kasuwa addu'a yace rahimallahu rahimallahu ra'an sam'an idza ba'a wa samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qatada annabi yayi addu'a yace Allah shi wa mutum rahama wani irin mutum annabi yawa addu'a samun rahama yace mutum samhan idza ba mai sauki in ya sayar da haja Da in zai sayar yana yin sauki bai bai can kaza mai riba shari'a bata iyakar abin da za a ci na riba amma dai an nemi shari'a ta nemi kawa ƴan uwanka sauki to sai annabi yace Allah shi ya rahama ga duk mutumin da ya zama mai sauki in zai sayar da kayansa bai tsawwala ba mutane wa samhan idashtara hakan ga mai sauki in zai saya in zai saye mi a sauki sauki wurin sayarwa mun san shi ko to menene sauki wurin saye ya za a yi mai saye ya sauki yanzu lalura ta kama ni wayan nan ina son ta amma kuma saboda lalurar da yake ciki dole sai shi ta in ta yi lalurar kaga sai na iskan ma mai sayar da waya don Allah sun da kai a sayo ga abani kuɗi lalurar ta kama ni miya al'ada yan kasuwa wayan nan in tana dubu goma bai jin ciwo sai ta dubu biyu tun da ya san mace ke, haka suke ko ba haka suke ba don Allah wayar da ka dubu goma kimata ya kai dubu in ka sai ta dubu biyu kayan min sauki ba kai min sauki ba to ka gani shi a sauki wurin saya kamar yadda an ka da mai sai suwa ya sauki shi ma mai saya an nemi in zai saya ya sauki da na kai ma waya ga kadi ba yanzu irin ta nawa kuka sai shi ta kasuwa in Allah tana dubu goma to shikenan to zan baka dubu zan baka dubu takwas ko ma zan baka dubu tara kaga nawa ya ci naira dubu mi lahin goyawa ba ta ciyo in ji mata eh lahin naira dubu tunda ba wani wuri ka zo balle ka ce sai ka haita kuɗin mota kuɗin hotel kuɗin me har shagon ka an ka iskan ma an ka kai ma to ka ci naira dubu ina laifi ko ma dubu biyu ka ga ya saita dubu takwas zai ya kashe ka dubu biyu ai ya fi wahara bisa ga ya saita dubu biyu ko dubu uku bayan ya san kimar tana dubu goma muna tare to shine annabi ya ce rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara Allah shi wa mutum rahama wanne mutum wanda yake mai sauki in zai sayar da kaya ne sannan mai sauki in zai saya ga wasu wasamhan zakata da, sannan mai sauki in zai nemi a biya shi kada biyar wani bashi abin yayi nauyi to in ka zo kakkace wallahi nan da nan baka daga sai ka biya da a ya gitta uzuri wallahi abin nan yayi nauyi don Allah yana so a ƙara min ajali to zuwa yaushe ɗebi da kanka zuwa yaushe kanka ci kiya muna tare ka ƙara mai ajali aka mai sauki ko ma ka ga dubu goma ne kake biya tai sun yi nauyi to ɗan Allah ya hore ma na ya yafe ma dubu biyar dubu biyar ka duk dai sauƙi ne muna tare ko ma yi uwa uba shin abin ya gagara ito eh, na yafe ma duka Za ka samu lada ko ba ka samu Za ka samu lada to shi da ce a bu fi rufi ko tarwa ga yin sauƙi-sauƙi ga komi, in ka magana da mutane ka yi magana da sauƙi, kada ka tsananta in ka mu'amala da mutane ku wuce irin mu'amala ce ta duniya ce ko ta addini yi mu'amala da abokan mu'amala ka da sauki wal anati da natsuwa shine anati kun san natsuwa ko me kishiyar natsuwa da Hausa me kishiyar natsuwa eh gaggawa ba dalla gaggawa rashin yin abu da gaggawa A taanni min Allah wal ajlatu min ash-shaytan yin abin da natsuwa cikin natsuwa daga Allah ne gaggawa kuma daga shedan ce muna tare shi shine kishiyar ajala gaggawa kishiyar gaggawa shine natsuwa babi mai kwadaitarwa dangane da yin sauki wal anati da yin abu cikin natsuwa inda aka magana kai magana cikin natsuwa tafiya kai tafiya cikin kai tafiya irin ta mahaukata ga kada kuma wanda zai tashi sama ko kana labai labai kuma wanda baya da laka akai tafiya cikin natsuwa haka duk abin da za ka yi da ya zan kayi cikin nasuwa babu gaggawa muna tare wal hilmi da kuma hankuri to waɗannan abubuwa guda uku zuwa abin da wannan babin zai karantar Allah shi mana jagora kaga duk dai halayen mutane dai da ake kokarin gyarawa ai ko wanda ya san yana tsanantawa ga al'amuran ranai to tsanantawa ya saba mu sunnar manzo Allah abinda sunnar manzo Allah ta zo da shi shine yin sauki ga al'amura duka za mu ji muhimmancin yin sauki eh mun yi cikin wannan babin da muka kare yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin sauki ga iyali muna tare to ba iyali ba sauran ƴan uwanka musulmi kai ba musulmi har wadanda ba musulmi duk shari'a ta nemi kai kawa kowa sauki to ina ga iyalinka matarka wadda ita a ɗauke da ɗawainiyarka ta yi ma abinci ta kullum ma da yara ka kullum ma da bisashen ta kullum ma da dukiyarka da sauransu duk inda ka zo an ka ma da hankali kana shigowa za ka samu nutsuwa inda take ta nutsar da kai kuma ce ba ta samun sauƙi gare ka muna tare to Allah ya shirya da mu don haka sai an yi gyare-gyare ba in mun gyara ɗabi'un wannan shi an mun yi karatu amma in mun ci gaba da yadda muke to komi mun karanta ba sai waɗanga hadisai da ayoyin da muka karantawa su zan hujja a kanmu ashe ba ku karanta an ce a yi natsuwa ba ba ku karanta an ce a kyauta ma iyali ba ba ku karanta an ce a kyauta ma mutane ba to ya an kai ba kai ba kaga sai a yi wuta da mutum Allah ya kare mu daga kyauta. kamar yadda annabi ya ce alqur'anu hujjatul laka wa alayka qur'ani ko ya zan hujja gare ka ko ya zan hujja akan ka in ka ji dokan qur'ani kai ya aiki da ya zo hujja gare ka zuwa aljanna amma ka karanta qur'ani ka ji Allah ya ce kaza ya ce kaza kuma kai ya bai riskiya sai ya zo hujja akan ka akai kauta to Allah ka tsare mu hadisin farko yace an Aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli Allahu akbar rawahul bukhari wa وفي روايه لمسلم ان الله رفيق inna الرفق ويودي على الرفق ما لا يودي على ma وما لا يودي على hadisin mu na farko mai kwadaitarwa dangane da yin sauki ga al'amurra duka yace an karbo shi daga nana Aisha yadda Allah tabbata gare ta Aisha ta ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace inna Allah rafiqun lalle Allah mai sauki ne kaga ashe kenan daga cikin sunayen Allah akwai rafiqun in ka kira Allah ar-rafiq baka yi laifi ba annabi ya same wannan suna inna Allah rafiqun lalle Allah mai sauki ne yuhibbu rifqa kuma yana son sauki fil amri kulli cikin al'amari duka ne Allah shi ainihin kansa subhanahu wataala mai sauki ne me yake shi sauki tsanani Allah bai tsanantawa ga bayansa kenan muna tare bayan zaman su mai sauki kuma Allah yana son sauki ga al'amura duka duk abin da an ka zo Allah yana son a sa sauki gare kada a sa tsanani kada ka tsananta ga kowane al'amari sai ya ce rawahul bukhari wa muslim imam bukhari da imam muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin muslimin to kaga ɗan izala ya kamata a taro sai su ji waɗannan hadisi ko ina masu zahir nan masu tsanani eh wafi riwayatin li muslim cikin wata riwaya wanda imam muslim yake banta da fitarwa yace inna allaha rafiqun amma duk wani mai tsanani karanta suwa ce ce masu tsanani karanta su ce ce karanta su su bella ya buce su a shugabannin tsanani to yanzu dai ga hadisai na gode ba Allah da muka kai ga wannan don haka gobe duk wanda ya koma tsanani ga addini babu ruwana da shi muna tare yace inna allaha rafiqun lalle Allah eh, wa fi riwayatin muslim cikin wata riwaya ta wanda muslim yake kanta da fitira wacce mutafakun Allah ya ce ko yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha rafiqun lalle Allah mai sauki ne yuhibbu rifqa kuma yana son sauki wa yudi alal rizqi kuma yana ba da sakayya akan sauki ma la yudi alal unfi irin sakayyar da bai ba su tsanani al unfi ashidda kishiyar sauki Allah na son sauki kuma ko Allah mai sauƙi ne kuma yana son sauƙi. sannan yana ba da sakayya akan yin sauƙi irin sakayyar da bai ba su tsanani <clears throat> wa ma la yuti ala siwa kuma irin sakai yadda bai bai akan duk duk abin da ba saukin ba kaga to bayan mun ji wannan kaga duk ruwayoyin ta farko mun tafi gun alaiha ruwaya ta biyu ita ko muslimi fa kaga duk ruwayoyin sai tabbata kaga Allah mai sauki ne don haka sai mu yi koyi da shi shi wai halitta bayi amma ya mu sauki balle kai da kai gashi guda da cikin dan adam baka iya yi kuma ka zo ka sananta, mai don kana wato kai suwa ɗan wake a hotel hmm? kai kai asuwa addinin ba naka ba ne, addini na Allah ne to Allah da adda addini a yi sauki ka zo kana tsananta wa mutane in mutun na wa'azi kamar zai tashi sama muna tare don haka sai an yi gyara za a yi gyara ko za a yi ba sai an yi gyara to Allah ya ba mu iko mu gyara وعنها أيضا رضي Anha, عنها أن Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yanzu min shay'in illa shanahu rawahu muslim wa anha aida har yanzu dai daga ranar Aisha ita ta ruwaito hadisin da zuko to shi ma ne yanzu ta ruwaito shi radiyallahu anha yadda Allah ta tabbata gare ta <clears throat> annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana Aisha ta karɓo daga annabi, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce, inna rifqa lalle sauki la yakunu fi shay'in bai kasancewa ga komi illa zadahu faci ya kawata abin kenan duk abin da an kasa sauki ga rai za ka ga saukin nan da an kasa ga abin nan ya zan kwalliya ga abin nan magana wagga in kana magana da sauki to maganan nan da saukin nan da kasa ga magana za ta samu magana shawa duk aikin da haka in kasa sauki duk abin da kasa sauki gare shi manzo Allah ya ce duk abin da an kasa eh, sauki ba zai kasance cikin koyin face ya kawata abin wallahi yanzu min shay'in hakan ga ba za a cire sauki ga komai ba illa sha da hufa ya muna na abin duk abin da an ka cire sauki gare za ga abin da yayi muni muna tare sai ya ce rawahu muslim imam muslim ya rubuto shi shi ba kaga ingantacce ne ko to Allah ka sauka mana al'amuran mu ka sanya mu zama masu sauki ga yan mu. hadisi na gaba yace wa an jarir ibn abdullah al-bujali radiyallahu anhu manya kenan annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna allaha azza wa jalla la yuti ala rifqi ma la yuti ala al-khurqi wa idha ahabba allahu abdan a'tahu rifqa <clears throat> ma min ahli baytin yuhramuna rifqa illa hurimu rawahu tabrani wa rawatu takatun warawahu muslimun wa abu dawud da muftasara man yuhra min rifqa yuhra min khaira kullahu la abu dawud kullahu hadisi na gaba shi ko an karbo shi daga wani sahabi babba jarir ibn abdullahi al-bushri wannan jarir yana daga cikin sahabban da sun ka musulunta daga baya baya daga baya kwarai gab da rasuwar manzon Allah sun ka musulunta muna tare bayan ya musulunta sai manzon Allah ya yi alkawari da su ya ce to zan yi alkawari ku zo ku yi mini mubaya'a a kan me ba a kan musulunci ba sun riga sun musulunta ku yi min mubaya'a a kan ba za ku roƙi kowa komi ba Jaririn da abdullahi yana cikin wa'inda wa manzon Allah baya a kan ba za su roƙi kowa komi ba to akan wannan alkawari da yawa manzon Allah da zai manci bulala ce ya hau abin hawa ne wani da Allah miƙon bulalan da. roƙo ne ko ba roƙo ba ne ba zai cewa ka miƙo mai sai dai ya sauko ya ɗauki bulala ce ko ba hawa balle wasu mai da roƙo sana'a eh mutum ya zo bisa mashin amma wai roƙo ya zo yi don bi ba ka sai da mashin ɗin ka ce kai dura ka cikin mutunci balle mai zuwa cikin mota amma kuma tsiraraka ya zo yi kuma da mota kana da mota haka ra duk abin da za a baka haram ne an ka baka ka je ka sai da motar nan ka yi lalura ka yi Allah ya kore ma kuma sayan wata amma duk wanda adda mota baya halatta gari shi ya roko muna tare to shi ne ya ce wa an jarir ibn abdullahi radiyallahu an an karɓi wannan hadisin daga jarir ɗan abdullahi ya ta Allah tabbata gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna allaha azza wa jalla lalle Allah mai girma da buwaya lai yu'ti anar rifqi lalle yana ba da yana ba sakayya akan sauki ma la yu'ti alal irin sakayyar da bai ba su akan tsanani al hurqi ko kace tsanani ko kace wauta ko kace jahilci duk ana fassara al hurqi da su Allah na bada sakayya saboda yin sauki irin sa kai yadda ba ya su a kai an yi tsanani ko an yi wani abu na jahilci ko wauta wai za a habba Allah abdan hakan ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa sadda duk Allah na son bawa a ɗahurin rinka sai Allah ya bashi sauki sai ya zama mutum mai saukin al'amai Mamin min ahli baitin ba mutanen wani gida yuhurin munar rufa da ake haramta ma sauki illa hurimu face an haramta musu dukkan alheri kenan duk mutum ko mutane ko mutanen wani gida ko wasu al'umma an ka hana musu sauki ga al'amuran su to an hana musu alheri duka ne ba wani alheri tare da su muna tare rawahu tabrani imamu tabrani ya ruwaito shi warwa tu hutqatun marwayatansa amintattu ne haka yake wannan hadisi hadisi ne hasanul ligairi shi ma ya tabbata Allah ya kara manar sirra mun fahimci muhimmancin sauki to yanzu akwai mai komai ya tsanani kun banjin ne ya ji waɗannan hadisan a in ka yi haka nan ka zan ɗan tawaye ga manzon Allah warawahu muslimun wa abu dawuda imamu muslim da abu dawuda ma sun ruwaito shi muktasarar hadisi a takaice ga yadda sun ka zo ta su ruwaya sun ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuhra riba duk wanda an ka haramta ma sauki ga lamun ranai yi min khaira an haramta mai alkhairi kaga alheri eh, kenan sauki alheri ne ka cokan gaba ɗayansa to duk wanda an ka haramta ma sauki da ya zan mutum mai tsanani mai tsanani ga magana mai tsanani ga mu'amala mai tsanani ga kasuwanci mai tsanani ga hulɗa da iyali mai tsanani ga hul komi naka sai ka sa tsanani to annabi yace duk wanda an ka haramta ma sauki ga lamar ranai an haramta mai alheri zada abu dawud abu dawud yace kullahu yuhramil khaira kullu an haramta mai alheri gaba daya dai don haka yana ga wani hannu kaga ya lalace wannan shi kuma imam muslim da abu dawud na rawaito shi ma sahihi sai na gaba yace wa an abi darda radiyallahu anhu annin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man udiya haddahu min ar-rifqi faqad udiya haddahu min al wa man hurima hazzahu min ar-rizqi faqad hurima hazzahu min al-khair rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih hadisi na gaba an karbo shi daga Abu Darda jiya mun kai hadisin Abu Darda ya eh ko wanda mata ce ta karbo daga gare shi an karbo wannan hadisin daga Abu Darda yadda Allah ta fata gare shi annin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kale shi kuma Abu Darda ya karbo daga annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man odiya haddahu min ar-rizq duk wanda an ka ba rabon sa na sauki faqad odiya haddahu min al-khair haqiq an bashi rabo ne na alheri kenan duk wanda Allah ya ba rabon yin sauki ga al'amura ne to an bashi kaso mai yawa na alheri wa man hurima haddahu min ar-rizq duk wanda an ka haramta ma rabon sa na sauki faqad hurima haddahu min al-khair haqiq an haramta mai rabon sa na alheri duk wanda an ka haramta ma sauki to kamar an haramta mai alheri dukkan muna tare don haka da ka zan mai sauƙi ga mu'amala sauƙi ga kasuwanci sauƙi ga abokan zama sauƙi ga kowa da ka zan mai tsanani wanne da ya fi ka zan mai sauƙi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi wa ya ce hadithun hasanun sahihun wannan hadisi hadisi ne mai kyau ingantacce sai na gaba ya ce wa an abi umama radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna allaha azza wa jalla yuhibbu rifqa wa yardahu wa yu'inu alayhi ma la yu'inu ala al unuf rawahu tabrani min riwayati sarqat ibn abdullah as-samin wa baqiyat isnadihi thiqatun hadisin mu mai biyu na ƙarshe yau insha Allah an karɓo shi daga Abu Umama al-Bahili kenan ko radiyallahu anhu yadda Allah tabbata ga Abu Umama sahabi ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Umama ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da buwaya yushibbu rifqa yana son sauki wa yarda kuma yana yadda da sauki Allah na son sauki kuma yana yadda da shi wayu inu alai kuma Allah na taimakawa akan ayi sauki in kana da kudirin yin sauki Allah zai taimake ka muna tare ma la inu alal unfi irin taimakon da ba ya yi ga tsanani in ka zama mai tsanani sai Allah ya kyale ka sai ta tsanani sai ka ji tsanani ka ba ruwan Allah da kai don haka yanzu da sauki da tsanani wasu kenan sauki fi rawahu dabraniyu imamu dabrani ya rawaito shi mai rawaya ta sarkatin da Abdullahi Samin ta daga riwaya sadaka dan Abdullahi Samin wa baqiyatu isnadi thiqatun sauran isnadin amintattu ne to me a hikimar ya kawo wannan saboda sarkaci ibn abdullahi akwai maganganu game da shi to amma duk da haka tun da wannan hadisi ya samu shaida, sai an kace sahihun ne ligayi muna tare Allah ya kara ma annabi sirra da aminci sai hadisin mu na ƙarshe wa insha Allah ta'ala yace wa an aishata radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala laha ya aisha irfuki fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa rawahu Ahmad wal Bazzar min hadith Jabir wa ruwatuhu marwatu sahih Allahu akbar hadisin mun na ƙarshe yau insha Allah ta'ala mai bayani game da muhimmancin sauki mutum ya zama mai sauki ga al'amuran sa duka eh yace an karbo daga Aisha ga al'amuran duka komi ka tashi an so sauki dada an zo neman diyarka aure ka yi sauki aka ce sai an kawo lehe sai an kawo kayan mun gani muna so sai an kawo na uwaye an kawo na kaccan gari an kawo nawa da nawa daga ba kawai ba kawa surkin ka sauki ba Yan an ka zo aure min shari'a ta sani game da aure sadaki kawai in bancin sadaki duk wani abu da za a ba su wannan iya kwace mata ne shafin kwalli da guntun ta bari'a muna tare sadaki kawai wa atun nisaa sadaqatihin nihla ku ba mata sadakokinsu kyauta ma'ana kamar yadda ka ana yin kyauta cikin daɗin rai ba sai ya ɓace ba to haka duk macin da an ka dora ma aure da ita wajibi ne ka bar sadakin ta kyauta cikin daɗin rai ba sai an tai kotu ko an yi ba don haka sadaki kawai shari'a ta sani sauran abubuwa duk kuna sa don ku tsananta kaga tsanani ya shiga ga aure ga aure da ya zama musiba to Allah ya shirya su yace an karko daga Aisha cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala laha manzon Allah tsira da amincin tabbata yace mata to tabbata gare shi yace mata ya Aisha yake Aisha irfuki ki sauki ki zama mai sauki ga al'amuran uba yayi sauki ga 'ya'yansa yayi sauki ga matansa ya yi sauƙi ga duk waɗanda Allah ya sa kulawa su karkashi ne kanka tsananta musu kuskure guda mutum ya yi da sai an yi mai kaca-kaca in ka yi haka nan ka zama mai tsanani malami shi ma ya yi sauƙi ga ɗalibai dai daɗa malamin boko ko malamin Allah da yake makarantar Allah ba a bugu ko da ka gaban da bulala eh kamar irin makarantar boko principal da sauran malamai ka zauna zana ɗayan mutane a'a ka zan mai sauƙi ga 'yan makaranta in ka zan mai sauki wani suna yan makaranta za su sama na aljanna ma dalla ta ce wallahi malam aljanna ne sai ka an kai ka aljanna tun kana nan a sa ka cikin asharatul mubashiruna <laughs> kaga sai dai suna su ba tabbas bane kyakkyawan fata da suka ma Allah ya saka aljanna tun da kai mu sauki don haka duk wani malami ya zan mai sauki jama'a musamman ilimin boko me hikimar ilimin boko ilimi ne kawai don a samu da yi to me hannun tsanani ciki ka zo yara ka ba su test duka kashe su ka yi jaraba duka ka da yara ka ka zan mai tsanani yadda ka tsananta ma ɗaliban da haka na Allah zai tsananta ma kai kuma haka za ka ƙare karanta su wannan ka hita tsela ko ta gwakware ba ka da ku lura duk malamai masu tsananta masu ƙoƙarin kada ɗalibai ku lura ku gani su yi shekara arba'in university amma su yi ko mutu ƙware ba su da Allah bai samu abin su albarka muna tare wani habbukun gaba yake, wadda sai na rike ka sai na hana ma graduation kai ma sai Allah ya hana ma graduation don duk bukatar da za ka nema wurin Allah Allah ba zai biya ma ba kai ina laifi ka taimaka ma ɗalibinka yaro kila ko da an ka ce ran nan lalura ta gita bai samu zuwa ba ka zo ka yi booster sai iskan ma algar ta mala wallahi ta nan ko da an yi ba sai ka ci to kenan, ka shirya yanzu yi mata taka sai ka yi mai yi karsawa ko kuma ka bashi assignment maimakon tasga assignment sai ka rubuto in ya rubuto ke tsaya ba tsaye kace shi ya san ka taimake shi in shugaban kasa ya zan bai mantawa da alheri da shari ba a manci ko guda sai da kyale amma ba a mantawa duk ɗalibin da ka cuta ma wallahi har ƙarshen rayuwa ta bai man cutar nan da ka yi mishi sai dai kyale ka saboda Allah hakan ga kuma duk ɗalibin da ka taimaka wallahi har ƙarshen rayuwa ce bai mance taimakon nan da kai bai in shugaban kasa ya san ya gane ka sai ya zo ya gaishe ka kai wallahi ya taimake ni wa? ya taimake ni na samu matsala ga kwas ne amma dai haka ya zani dai na wuce ka gani sannan ɗalibin da karanta zuwa baka san gobe Allah zai yi da shi ba kila shi zai amsa ga tunumbu in ka taimaka mai ba sai ya jawo ka yi ba minista ba minista ilimi to amma in ka cuta mai ka ƙara mai shekara biyu ka hana mai graduation ko ganin ka yana son yi ka gani to Allah shirin da mu don haka malaman makarantun din boko musamman jami'ar dan fodiyo ta yi suna kware Najeriya da tsanani kun san da haka na ko ba ku sani ba to ku ji tsoron Allah malaman university musamman jami'ar dan fodiyo ta yi tsanani kwarai malaman jami'ar dan fodiyo ne muku nasiha sunanku ya kai ko'ina game da tsananta ma ɗalibai ku ji tsoron Allah Allah da ya halicce mu mai sauƙi ne kuma yana son sauki don ku rinka sassafta ma ɗaliban malamai na ko'ina jami'ar ɗan podio State University Shehu Shagari College of Education School of Nursing da Polytechnic da sauran makarantun ne da har kawo ga secondary school har kawo ga primary kada kai sunan keta a ce ma dan wuta duk mai cutar da ɗalibai wani suna ɗalibai za su yi mai ɗan wuta haji kuma shaidar duniya an tumshi hada ullahi fil ardi shaidar nan da ɗaliban ku ita Allah zai aiki ne zai jiwa ka wuta ka cancanci hudu shiga wata tun da ba don haka ga komi Allah na son sauki ga komi ya ku musulmi shugabanni zan ma sauki ga talakawansu yanzu ku diba wahalhalun da aka ta yi jama'a in ka zo asibiti asibiti ta shiga tinjim ba wani abu ba ne illa matsaloli sun wa mutane yawa eh rashin lafiya ko da karama ce ta zo ta iskan matsalar rayuwa babu abincin kwarai shi kira sai ka ta kwantar da mutum amma wallahi don rashin lafiya ko migirman ta zo ta iskan ma kana da wadata dole ta maka tsayi shi sa ga mu tsaye muka yadda mu warke daga jin ta yadda eh in ka zo asibiti yau ga asibiti nan ta cika canjin babu gado babu ɗaki babu me duk ba wani abu ne illa matsala don haka shugabanni ku ji tsoron Allah ku tausaya ma al'umma yadda an ka gyara ran da abawa ran da abawa su ma mutane a dawo wata da adda ran da abawa su ma a gyara suna da bukatar gyara ba ran da abawa ɗaya za a gyara ba su ma mutane a gyara su a zanka sayin shinkafa sai ga azumi ba ko yaushe a rinka abin tunowa da talaka suna nan babban matsalar talaka yau abinci abinci da ruwan sha kaga kuma yana cikin abin da aka yi kamfen da shi ko haka ai kokari a tanadin ruwan sha jama'a eh wutar lantarki ga ta nan yanzu kwanakin ga ta ɗaya yan dama dama ai mu dai nan gare mu eh kaga na kamfen ne saboda tunnun buga kamfen ɗin ne na farko ya ce in bai gyara wuta ba cino farko ga tino ta biyu kakku zakai kuma bidiyon suna nan ana ɗaukuwa to kaga dole yanzu ya tashi ko da gaskiya ko da ƙarya a gyara wutar to yanzu in bai gyara ta babu ko ba zaɓe ne to su ce ko ya gyara ta ba zaɓe ne ko <laughs> to ni dai ba ni dai ba kamfen dukawa wani ba ba ni ba kowa kan dukun ba su da kowa wanda ya ɗebo da zahi ya saba baki ne duk wanda ya shiga siyasa ya ce ya abi ta shi ɗai ni ga ta siyasa nan ku diba nan mutanen da ka tahowa ina da wani abin da ya wuce min karanta suwagga akwai kun ga huskar ɗan siyasa nan to ni da ni zo da gaskiya ba su karɓa ba su ka zuwa da shigantuka in taye su kayan su ba shigantuka ba ce to don na yi kowa rashin zuciya duka taye su shigantuka da haka yadda ba sun labarin haka babu sun nasu kowa ya rikina shi da mu da su su gani nawa haƙarewa to Allah ya shirya da mu yace wa an Aisha radiyallahu anha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la manzo Allah ya ce mata ya Aisha irfuki ki sauki ki sauki ga me ki sauki ga dukkan ranki.' har daga magana wata rana an ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daki Aisha sai Yahudawa sun ka shigo sai sun kai mai sallama tarshin mutunci assalamu alayka assalamu sabu ana al-mautu alayka ba assalamu ba assalamu alayka ashe Aisha ta jiya sai ta amsa musu ta ce wa alaykum assalamu wa la'natullahi kuma mutuwa ta tabbata akan ku da tsinuwar Allah sai manzo Allah ya sha Aisha Allah na son sauki tace manzo Allah baka ji wanda sun kace ba yace na jiya amma ai na mai da musu ce wa alaykum. kuma abin nan da kun ka roƙan mana kuma wa alaykum ya tabbata akan ku kaga ta manzo Allah ta yi sauki amma ita Aisha haka ta buɗe wuta manzo Allah ce ta yi sauki to kadiba suwa na manzo Allah ke neman Aisha ta wa sauki Yahudawa makiya Allah to ina ga ƴan uwanka ƴan uwanka musulmi ka zanna kana tsananta mutane don Allah ya baka dama dama ta kaucewa eh to Allah shirin da mu manzo Allah ce ya Aisha ya ki Aisha irfuki haka kun tuna kissa wani ba kauye wanda ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ya musulunta an kaji ba sai ya ji fitsari sai ya koma bangare guda da masallacin manzon Allah kun san masallacin manzon Allah babu shimfiɗa ko da ɗaya babu tsakkuwa ce don haka ya te kusurwa guda cikin masallaci ba waje ba ya tsugunna fa ya suke tsari kai kai kai kai kai masallaci ku kyale shi la tuzrimu alaihi bawl ka ku yanke mai bolli na ku kyale shi ba kauyen ga ya ji tsawar da an kai mai ya ji umarnin da annabi ya ce a kyale shi sai da ya ƙare da tsari ne annabi ya ce ku je ku ci ku guga da ruwa ku zuba bisa ya tsari muna tare sai ya kire shi taho ya zo ya ce wannan masallaci ne babu abin da yake wani ciki na illa sallah da sauran ambaton Allah muna tare yadda yake to ba kawai irin saukin da ya gama zuwa Allah ya mai wadancan sun yi mai tsanani shi ku sai ya addu'a yace Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ahadan gairana Allah ka yi min rahama da ni da Muhammad amma haka kowa rahama in banci waɗanda da nemi tsaki da kuka yi musu rahama muna tare don ha ko ba daidai mutum ya yi ba a bi hanya mai kyau ba cikin tsanani ba ba cikin cin mutunci da sauran abubuwa na tashin hankali ba ba ka iya shirin da kowa wanzo da addini ba annabi ba to ji abin da Allah ka ce ma annabi yace innaka la hadi man ahbabta walakin Allah di man yasha ba ka iya shirin da wanda yake so Allah ka shirin da wanda yake so to annabi ma an kace bai iya shirin da kowa balle kai kai asuwa muna tare to Allah ya shirye da mu manzon Allah ya ce ya Aisha irfuki ya ki Aisha ki yi sauki fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira in allalle Allah in yana nufin alheri ga mutanen wani gida adkhala alaihim rizqa sai ya shigar da sauki gare su duk mutanen da Allah ke nuna alheri gare su ya sanya su zama sauki ga al'amuran su saukin kai saukin mu'amala saukin hulɗa saukin komi inda duka ga tsanani to tsanani ya saba musulmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙo Allah ya shirye da mu sai ya ce rawahu Ahmad Imam Ahmad ya rawaito shi wal bazza da Imam al bazza min hadisi Jabir gaje sun Jabir warwatuhuma ma su duka da shi Imam Ahmad da Bazzar ruwatu sai duk marwaitun Bukhari ne